yau talata ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan march 1994 1995 muna karatun littafin nurul albab na shehu usmanu mujaddadi allah ya ji san shi da mahaifan shi da malaman shi da sauran musulmi baki daya a jiya muka fara karatun wannan littafi a inda shehu yake mana bayani dangane da al'amuran kasar hausa wanda hausawa da makamantansu suke aikatawa waɗanda allah bai yarda da su ba ya nuna mana cewa mutane a wannan kasa sun kasu kashi uku akwai waɗanda suke muminai ne tsantsa ɗari bisa ɗari akwai waɗanda suke kafirai ne tsantsa ɗari bisa ɗari akwai waɗanda suke musulmi ne amma suna addinin su da kafirci da shirka da maguzanci yace waɗannan su sun zama kafirai saboda abubuwan da ya rinka lissafowa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har muka zo muna bayani inda shehu usmanu allah ya ƙara mishi yarda yake cewa daga cikin irin abubuwa da hausawa suke yi tare da cewa suna ainihin cewa su musulmi ne za a samu wasu suna kiɗan mandiri su ne suna haɗawa da karatun alkur'ani ya ce to duk wanda yake irin wannan aiki kafiri ne hukunce-hukuncen musulunci da yake yi na sallah da azumi da hajji da zakka da sauransu dukkaninsu allah baya karɓan waɗannan abubuwa nan muka ce wannan matsala ta mandiri ta zama wani bala'i wanda ya faɗo wa mutane yara sun ɗauka suna yi ba tare da sani ba iyayensu sun zura musu ido saboda jahilci sarakuna da dagatai da hakimai sun sa ido saboda jahilci to shi yasa muka ga haƙƙi ne akan mu tsaya mu bayani dalla dalla saboda ko an karɓa ya zama an samu albarkatuwa gaba ɗaya in kuma ba a karɓa ba ya zama Allah ya ga iya ƙoƙarin abin da za mu iya kenan mun gane wannan ko to muka bayani cewa ga waɗannan tafai da muka zo da su da madkhal da qurtubi tafsirin qurtubi da kuma az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir na al-imam al-haythami da kuma ɗaya littafin nashi kafur ra'a an muqramat lawi was sama da kuma tafsirin jamal da kuma raddul azhan na malam Abubakar Mahmud Gumi Allah gafarta musu baki ɗaya kowanne muka faɗi shafi da juz'i da lamba inda za a je a buɗe a gani duk mun yi bayani jiya kasar ya ɗauka insha Allah to dangane da bayanin kowane malami muka faɗi shekarar da ya rasu da kuma lissafin yau shekarun shi kaza da rasuwa to mai tafsirin jamal shine muka faɗi cewa ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu daidai kuma muka ce yau shekarun shi ɗari biyu da ɗaya da rasuwa a a ɗari biyu da goma sha ɗaya ne nake son faɗi ba ɗari biyu da ɗaya ba ɗari biyu da goma sha ɗaya in an lissafa za a ga haka insha Allah to a jiya ne muka fara karanta madkhal inda shi malam ainihin ibn al-hajj Allah ji dan shi yake mana bayani dangane da cewa dukkanin mazhabobi guda hudu sun haɗu a kan cewa kiɗan mandiri da sauraron mandiri haramun ne shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba sa'an nan kuma wajibi ne ga mai anguwa ko dagaci ko hakimi ya hana waɗannan mutane da suke shiga masallatai ko makarantu suna yi aka ce duk masallacin da aka kaɗa mandiri cikin shi to wannan masallaci hukuncin shi a rusa shi idan an rusa shi sa'an nan kuma a je ainihin a kwashe wannan ƙasa a watsar da ita a kwakule ƙasar da ke wurin wannan masallaci a je a zubar da ita sa'an nan a zo a kawo wata a cike wannan guri a zo a gina masallaci sannan haka sallah Allah zai karɓa sa'an nan kuma muka ji cewa duk mai kiɗan mandiri ko mai sauraron mandiri ko wanda ya halartar da rawan mandiri ko kiɗan mandiri ko tauraren shi aka ce wannan mutumi ba a karɓar shi da shi ko ya ɗaura aure ba a ainihin karɓar auren har abada wannan aure ɓatacce ne waɗannan su ne kaɗan daga cikin bayanai waɗanda muka karanto a jiya daga cikin wannan littafi al-madkhal na ibn al-hajj cikin juz'i na uku shafi na 99 a yau sai malam ya ci gaba da cewa وقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره حين تكلم عن على قصة سامر في سورة طه إمام القرطبي يفدي أتكين تفسيره من محل دقاء أقوال نقول أجيع سوى جزء مجلد نشد جزء نقوم شاء شافي نتري بيرة ثلاثين دبقوا إذواء تري بيرة ثلاثين دكتف إمام القرطبي سئل الإمام أبو بكر الطرطوسي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية حرص الله مدته أنه اجتمع جماعة من الرجال يكثرون من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وسلم aka tambayi imam turtusi ta ya cikin manya-manyan malikiya ne ya aka ce Allah ya gafarta malam menene za ku faɗi dangane da hanyar da wasu sufaye suke bi waɗanda suke taruwa mazaje da yawa suna ta ambatan Allah suna ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ثم إنهم ثم أنهم يوقعون أشعارا مع الطفطفة بالقضيب sannan kuma sai su tashi ainihin suna yin waƙoƙi suna kada ainihin mandiri ala shay'in min al-adin mandirin suna rufe shi da fata wa yaqumu ba'dhum yarqusu wasu sai su tashi suna rawa wa ya tawajadu hatta ya hatta ya khirra magshiyan alaihi wani zai tarawa ya tarawa saboda zikiri har sai ya faɗi sumanni wa yadiruna shay'an yakulunahu kuma suna kawo abinci suna wannan kiɗan mandiri suna cin abincin suna suna shagali suna morewa halin huduru ma'ahum ja'izun amla ala gafata mala ya halatta a je kallo a saurare su ko bai halatta ba aftuna yarhamukumullah ku ba mu fatawa Allah madaukakin sarki ya muku rahama وهذا القول الذي يذكرونه لا إن واقع دفيتي أو رمان دين سنا يا شيخ كف أن الذنوب قبل التفرق والزلل واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل أما الشباب فقد مضى ومشي ومشيب ومشيب رأسك قد نزل wannan ita ce irin waƙar da suke to sai malam ya ba da amsa malam ya ce fa jabi bi qaulihi sai malam ya ba da amsa cewa yarhamukumullahu kuma da kuke tambayar Allah ya ji kanku kamar da kuka mana addu'a mu ma Allah ya ji kanmu mazhabu haula'i yace hanyar da irin waɗannan suke bi ba filabatacciya hanya ce wa jahala kuma hanya ce ta jahilci ta wauta wa balala kuma hanya ce ta bata mal islamu illa kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama musulunci ba kiɗan mandiri bane ba rawan mandiri bane a'a abin da ake kira musulunci shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa amma raqatu wa tawajud amma rawa har akai ana faduwa fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri farkon waɗanda suka fara kirkiro shi su ne waɗannan ainihin mabiya Musa Samiri waɗannan cikin bani Isra'ila ne aka samu wani yawa annabi Musa tawaye ya zo ya kawo musu bautar gunki ya tattara zinaran da ke hannun ya narka shi ya kera musu dan maraki shine Allah yake wattakhadha qaum Musa min hulliyihim ijlan jasadan lahu quwa mutanen annabi Musa sun dauki gwalansu da zinaransu sun narke ya zama dan maraki suka da suna ainihin bauta mishi to shine ainihin yake cewa farkon su kenan lamma takhadha lahum ijilan jasadan lahu kuwa lokacin da ya kera musu wani dan maraki dan marakin yana an an taba shi an taba jikin shi haka yana yana kuka yana kuka haka kamu yarqusuna hawalaihi sai suka tashi suna ainihin rawa suna kewaya shi wa ya na kuma suna har suna faduwa saboda tsananin rawa sai ce wai ai abin da wai abin ya fadar da su tsananin zikirin Allah ne shi ce mata aliman nasu fi dinina bi annal ghina fitta ba. yaushe ne waye ya gaya mutane cewa waka addinin musulunci ne da ake binta to haka suke yi sai su tashi suna rawa yace fa huwa dinul kuffar addini ne na kafirai mun gane ko sannan kuma wa ubadul ijil kuma addini ne na maguza masu dautar dan maraki amma kabi shi mandiri fa awwalu man ahdathahu farkon waɗanda suka ƙirƙire shi suka kawo shi cikin musulunci az-zanadiqa zindikai zindiqai suwaye zindiqai zindiqai sharrin su yafi munafikai sharri suka yadda ka ga munafikai suna ɓoye imanin suna bayyana imani amma suna ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu to haka ainihin siffar su take yashghalu musulmi na an kitabillahi ta'ala sun kirkiro mandiri ne don su shagaltar da musulmi su bar littafin Allah madaukaki wa inna ma kana yajlisu nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wa sallama ma ashabihi ka annama ala ru'usihim at annabi da sahabban shi suna zama ne a wuri kamar an dora tsuntsaye a kansu saboda mai minal waqar saboda natsuwa ba kida a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan bazilin sultani wa nawabuhu an ahum abin da yake akan sarki ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa shine ya hana su min al-uduri fil masajid ya hana su shiga masallatai suna kidan mandiri suna rawa wa ghairiha da waɗansu wuraren daban wala ya illu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahum kuma bai halarta duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya je gurin da ainihin ake kidan mandiri dan kallo ba wala yu'inuhum ala batilihim kuma kai ya sake taimake su akan wannan fanna ta su ma'ana karka basu su kofar gidanka su yi karka taimake su da ruwan sha karka agaza musu da ko ne in ka taimake su kai ma ka samu ainihin zunubi irin nasu kenan to malam yace haza mazhabu malik wannan shine mazhabin imamu malik wa abi hanifa da abi hanifa wa shafi'i da shafi'i wa ahmad bin ambal da kuma ahmad bin hanbali wa ghairihim da sauran waɗansu min musulmi muslimin daga cikin limaman musulmi wa billahi Allah ya datar da mu wannan shine a takaicen abin da zamu karanta dangane da wannan ainihin bayani da ke cikin wannan littafi amma jiya mun yi bayani dalla dalla cewa sai ka ɗau wannan har zuwa ƙarshen inda aka yi bayani shafuffuka talatin da shida yake yana bayani akan wannan sai ka je ka samu wannan littafi dalla dalla sai ka je ka karanta amma babu kiɗa a cikin addinin musulunci wai cewa da ake ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo Madina an samu ƴan matan Bani Najjar sun tare shi suna waka suna cewa alaina طلع البدر علينا من سنيات الوداع أيها المبعوث bil amr al mata'i wannan ƙarya ne wannan baya da isnadi ko da na ƙarya wanda aka kaga wannan kissa ita kanta tana karyata kanta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi hijira daga ina yayi hijira daga makka ya taho madina to wannan saniyatul wada'i da ake magana kuma kamar nan ne misali a ce mutum ya taho daga Kano sai kuma aka tafi zai zo zariya ne sai aka tafi Kano fara kai ta hanyar Kaduna ta rashi ma'ana har ya shigo zariya ya kwanan shi ba mu sani ba kenan muna can tashar fara kai hanyar Kaduna za a tare shi saniyatul wada'i can take hanyar Sham manzo Allah ya bullo hanyar maka ne ya hada su ma'ana hannun riga suke da inda aka ce ita kanta kisa tana ta kanta babu kiɗa cikin addinin musulunci kuma aka ce ko da a kaddara cewa e haka ne wannan abu gaske ne a kaddarawa ma tare da cewa ƙarya ne to eh, amma a kaddara cewa gaske ne ya ka ce babu hujja a ciki dan ran nan annabi ya shigo bai karantar da su musulunci sun ware abin da ke daidai da abin da ba ke daidai ba ba mamaki dan sun tare shi da kiɗa mai yawa su suna ganin wannan girmamawa ne ya zama kuma ba haka da mutum da ba a zauna an karantar da su ba yau annabi ya iso gari mun fahimci wannan ko lallai ma karka fitar da kanka wannan ƙarya ne kai kaje ka samu al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a ta al-maqdisi ko kuma ta imamu Imam ah, Shawkani zaka karanta zaka samu bayani insha Allah saboda haka waɗannan ƙarerai ne babu kiɗan mandiri a cikin musulunci gashi dai mun ji Shehu Usmanu ya faɗi za mu sake karanto wannan nasi na Shehu Usmanu mu sake fassarawa sannan sai mu ci gaba don haka bai halatta a kaɗa mandiri ba ba ba ba da alaka baki ɗaya da musulunci don gashi mun ji shehu ya ce a kada ana karanta qur'ani ma kafirci ne to ashe duk abin ma da za a ji a karanta shi yafi sauki da in ya zama ka karanta qur'ani amma saboda ka kada mandiri ka zama kafiri to me kuma za a karanta ta musulunci Allah ya kiyaye to shine shehu usmanu yace wa minhum man yaz'umu annahu muslimun daga cikin su akwai wanda ke riya cewa shi musulmi ne ya amalu a'malal islam na ga ku kunna bankatin da mai rike ba zai shige shi kar ku kurita yace daga cikin su akwai waɗanda suke riya cewa akwai wanda ke riya cewa shi musulmi ne ya amalu a'malal islam yana ayyuka na musulunci sallah da azumi da zakka da hajji wa huwa ma zalika yazinu alqur'ana bi darbi dufuf amma tare da haka kuma yana gwada alqur'ani yana zuba shi a waka yana kuma kada mandiri sai ce wa hadha aidan kafirun wannan mai yin irin wannan aiki ma har wayo kafiri ne la jiri alaihi ahkamul islam hukunce hukuncen shari'ar musulunci ba su gudana a kan shi ma'ana da sallar shi da azumin shi da hajji da zakka da duk abin da ya aikin banza ne Allah ba ya san shi wa minhum daga cikin su Hausawa a wannan kasa man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda ke riya cewa shi musulmi ne ya a'malal islam zaka ga yana aikata ayyuka na musulunci wa huwa ma'a zalika yaktubu asma'allahi amma za ka ga yana rubuta sunayen Allah a alluna awul qur'an ko yana rubutun alqur'ani alal a'yanin najisa akan abubuwan da suke najasa ne misla izamin amwati kamar kasusuwa na mushe a samu kashin mushe a cikin akuya ta mushe ko ya ta mushe ka samu kashin hakarkarin ta ka rubuta kul huwallahu kafa uku ka wanke ka sha wa ru'usul kilab da kuma kawunan karnuka a ce a samu kwarangwal na kan kare a rubuta ayatul kursi a jikin shi aw yaktubu asma Allahi ko kuma ya rubuta sunayen Allah wal Qur'ani da al Qur'ani da jamal min zabah da jini wanda yake farara daga abin yanka sai a ce in za a yanka akuya ko saniya ka tara ko kuma kaza bakar kaza ko makamanta haka ka tara jinin in ya taru ka shanya shi ya bushe haka a daftare sannan ka zo ka rubuta alqur'ani ko kuma sunayen Allah a jiki aw yaktubu asma Allahi ko kuma ya rubuta sunayen Allah aw alqur'ana ko kuma alqur'ani wa yaghsiluhuma bil ma'i sai ya zo ya wanke su da ruwa thumma yufarriqu ajza'a sawabi a saubil hayyati sannan sai kawo sabar miciji ya gutsura wa yakhluquhuma bihi ya cudanya sunayen Allah da wannan alqur'ani da ya wanke da kuma wannan ainihin wato fata ta maciji saba kenan wanda bi yake yin haka shehu yace wa hada aidan kafirun wannan ma kafiri ne la tajri alaihi ahkamul islam hukunce hukuncen musulunci za su gudana akan shi ma'ana sai ce ka je ka samo sabar maciji ka zo ka ainihin gutsura tsirata ka rubuta sunayen Allah a jikin najasa har kashi za a ce ka je ka samu kashi ka kai falan falan da shi ya fadi ka bar shi ya bushe duk ne saboda neman duniya mulki ko kuma kuɗi ko wani abu sai ya bushe sai ka rubuta sunayen Allah a jiki ko kuma ka rubuta ainihin alkur'ani a jiki in ka rubuta shi kenan sai ka wanke a haka din sannan ka kawo waɗannan abubuwa ka cuɗanya ka sha saboda kana son kuɗi kana son mulki to shehu yake duk wanda yake yin haka kafiri ne da malamin da ya ba da fatawa ai haka da wanda ya je haka din dukkan su sun zama kafirai sai sun shiga wuta har abada matsayin su ɗaya da fir'auna ba za su tsawo fita ba karka rudu da cewa yana yin sallah yana da rawani yana da gemu duk aikin banza ne shehu usman yake cewa wa kufur ha'ula'i kafircin irin waɗannan al na masu cuɗanya musulunci da shirka kufurin zahirin kafirki ne na sarari yura bil uyuni ana ganin shi da ido kurukuru ya yi yusma'u bil adani kuma ana ji ainihin wato irin kafirkin nasu da kunnuwa ajili zalika bayyana annahum la tajri alaihim ahkamul islam saboda haka ne muka bayyana cewa hukunce hukuncen musulunci ba su gudana a kansu mun gane ko dan gashi karara ana ganin suna yin kafirci amma kuma wai ba dama wai tun da suna sallah suna azumi wai shi kenan wai ba dama a ce musu kafirai to shehu ya ce waɗannan kafirai ne saboda waɗannan ayyuka da suke a zahiri sun kafirta su sai shehu ya ce wa amma man ya amalu a a'malal islam amma musulmin da yake aikata ayyukan musulunci sallah da azumi da zakka da hajji wa ya yazhar minhu shay'un min a'malil kufri ba wani abu na ayyukan kafirci da ya bayyana daga gare shi a zahiri walam yusma mimma yunaqidul islam kuma ba a taɓa jin yana wata kalma wadda take warware musuluncin shi ba fala yajuzu li adin an yaqula lahu kafirin. bai halatta ga wani ya ce mai kafiri ba dan bai aikin kafirci ba bai magana ta kafirci ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'an da ta kafirta dan uwanka musulmi a halin ba kafiri bane yace kalmar ba ta faduwa banza sai ta dawo kanka in ci ya tabbata ba kafiri bane shi yasa duk wanda baka ji magana ta kafirci tare da shi ba ko baka ga aikin kafirci tare da shi ba kar ka kafirta shi amma duk wanda ka ga aikin kafirci tare da shi ko kuma magana kafirci ga shi kararar shi ya ce wannan kafiri ne ba sai an kai shi kotu ba kuma da aka ce kafiri din nan ne kafiri ake nufi da gaske ba a cin yankan shi ba a bin shi sallah ba a yi mishi sallama in ya daura aure aka karba wannan auren da ake zina ake duk ƴaƴan da ake samu shegu ne mu fahimci wannan da haka duk sa'an da kake wani kafiri ka dawo ka ce za a ci gadon shi kai ma ka zama fasiki ko kuma kai ma ka zan kafiri don ka halartar da abin da Allah ya haramta nan ga Allah ya ce babu gado tsakanin masu addinai biyu ka ce wani kafiri kuma ya mutu ka ce ya halatta ci gadon shi amma kuma har ya mutu ka ce ka abi shi sallah ka zama munafiki kai ma mu fahimci wannan da kyau duk wanda ya kafirce kafirci kafirci na hakika bai halarta a ciyan kan shi ba bai halatta ya daura aure a karba ba bai halatta a bishi sallah ba in ya mutu da za a mai sallah ba da za a rufe shi makabartar musulmi ba musulmi ba za su yi mishi wanka ba ba za a ci Allah ya ji dan shi ba ba kuma za a ci gadon shi ba ba abin da ya haɗa ka da shi ko da shi ne ubanka da fahimci wannan da kyau musulunci in za ka yi kai in ba ka yi kuma ka ba masu yi zuri kawai shi kenan amma kaka cuɗa annabi Muhammad addinin shi shehu yake cewa ولم يسمع مما يناقض الإسلام فلا يجوز لأحد أن يقول له كافر إلا أن يقال إنه يعتقد الكفر yace sai dai in a ce to ai wannan yana kudurce yana da akida ta kafirci fi kalbi a zuciyar shi wa hadha la sabila lana ila ibtila'ihi wannan ba mu da wata hanya da zamu iya leko kafircin shi tunda bamu gani a sarari ba bamu ji a bakin shi ba yaya zamu mu gane a zuciyar shi akwai kafirci to ba mu iya kafirta wannan sai mu dauki zahirin shi musulmi ne wa amma man yuqalu innahu kafirun amma wanda aka ce shi kafiri din nan ne li'annahu ya'malu wa amma man yuqalu innahu amma wanda za a ce shi kafiri ne li'annahu ya'malu kaba'ir saboda an ga yana aikata kaba'irai manya manyan zunubai ya ce wa haza aidan batilin wannan kuma ainihin wato mummunan aiki ne ma'ana dan kaga wani yana aikata abubuwan da suke kaba'irai ne abin da ya shafi shan giya zina ko kuma neman ainihin wato abin nan cin haramun ko duk abin da ya shafi wannan to in ka kafirta wannan to malam ya ce wannan kuma ka aikata mummunan kuskure ma'ana kai kanka kayan wauta a wannan hali don wanda yake zunubi ba a kafirta shi ma'ana ba a kafirta musulmi da zunubi sai in ya kai da shirka ko kuma makamancin haka yace li'annahu la yakfuru ahadun min ahli al-qibla bi dhanbin domin babu wani cikin masu duban al-qibla suna sallah wanda zai zama kafiri dan ya aikata zunubi kadai wanda bai kai shirka ba fa in qulta shehu yace amma da a ce zaka tambaye ni ka ce. bayyin lana aidan ma na shar'u an naf'ala fihim ka bayyana mana abin da shari'ar musulunci ta umarce mu da ni dangane da waɗanda aka ce sun yarda sun kafirta din nan wa ma hukumu istirqaqu auladihim kuma menene hukuncin mu mai da ƴaƴayensu su zama bayi mun gane ko mutumin da yake musulmi ne amma sai wasu abubuwa har ya zama ya zama mushriki ko kafiri to menene hukuncin a kama ƴaƴayen shi akan su zama bayi shine shehu yake cewa to da a ce za ka yi wannan tambayar sai mu baka ansa mun gane ko wa ma hukumul amwali allati nahabuha min almuslimina kuma menene hukuncin dukiyar da suka kwace daga musulmi su irin waɗannan masu ridda wa ma hukumu ma nahabahu almuslimuna minhum menene hukuncin dukiyar da musulmi suka kwato daga irin waɗannan waɗanda suka ridda wa ma hukumu man wujida bi aidihim menene hukuncin musulmi da aka samu a wurin su sun bautar da shi yana bauta wa za'ama annahu hurrun amma ya cewa shi da ne ba bawa ba sun dai kama shi sun dora mishi bauta ne kawai yaya zamu da shi in mun je mun yi galaba akan su mun tako shi za mu tabbatar da shi a bauta ko ko za mu yantar da shi قلت ya ce sai in ce da kai sa ubayyinu laka zalika bi idnillahi ta'ala zan bayyana maka wannan abu da izinin Allah madaukaki dalla dalla fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a gurin Allah ina cewa sai ilam ka sani ya kai dan uwana musulmi annal kuffara salasatu asnafin kafirai dai salasatu asnafin sun kasu kashi uku al-awwalu na farko man huwa kafirun sarihun bil asala yace akwai kafiri wanda yake kararai sai nuna shi kafiri ne bil asala asalin shi ma kafiri ne kal yahudi kamar da yahudi wan nasara da kirista walmajusi da mamaguje ko ba bana wa nahwihim da makamantansu mimman warisal daga cikin waɗanda suka gaji kafirci karara an aba'ihim daga iyayensu wannan nau'i na farko kenan tsantar kafirai yahudi da nasara da maguza waɗanda dama su kafirai ne ba su da'awar musulunci ba kashi na farko kenan Sani kashi na biyu man kana musliman akwai kuma wanda yake musulmi ne shi a da sun martar da addinin islam amma sai ya rube bar addinin musulunci irtidadan zahiran an gane ko riddata zahiri fasarraha ya fito karare nuna cewa shi ya yi ridda fazahara annahu kare da addinin islam ya bayyana wa musulmi cewa shi fa ya fita daga addinin musulunci wa dakhala zai ghairihi min kufur ya ce ya shiga wani addini na kafirci daban wannan ma kafiri ne kashi na biyu kenan ma'ana musulmi ne ɗari bisa ɗari sai yake ya yi rida ya bar addinin musulunci ya koma yahudanci ko kiristanci ko kuma gaba ɗaya yanzu shi bai da wani addini ba to kashi na biyu kenan wannan ma kashi na biyu na kafiri ne asalisu kashi na uku na kafirai man yaz'umu annahu muslimin akwai wanda za a samu yana riya cewa shi musulmi ne wa hakamna bi kufrihi amma shehu yace mun sai muka hukunci cewa shi kafiri ne ko da yana cewa shi musulmi ne ba dan komai ba li ajli zalika saboda ainihin wato irin waɗancan abubuwa da muka faɗi yana yi annahu sadara minhu ba dan kuma muka kafirta shi ba sai dan sadara minhu ma la yaqa'u fi zahirin illa man kana kafiran dan ya fada cikin abin da a zahiri ba wanda yake bayyana irin wannan sai kafiri dan haka muka kafirta shi kama zakarna min hali ula'ika al-mukhallitina yace kamar yadda muka bayyana halayen irin waɗancan masu ainihin wato cuɗa addinin su da shirka ba dan komai muka kafirta shi ba sai dan wannan shirka da yake bayyanawa sai shehu ya ce falkufaru da asalatil kufuri su kafirai waɗanda suke asalin su kafirai ne ba zararihin ana kwashe zuriyarsu a mai da su su zama kuyango wato su zama bayi wa nisa'uhum matayensu ana kwashe su su zama ainihin bayi wa tuqsamu amwaluhum dukiyoyinsu kuma ana rarraba su tsakanin musulmi da suka je jihadi wala khilafa fi zalika bainal ulama babu sabani akan haka tsakanin malamai ma'ana musulmi sun je sun yi jihadi tsakaninsu da kafirai kafiran nan yahudawa ne kiristoci ne maguzawa ne aka kamo ɗaya'yan kafirai da matayensu da dukiyoyinsu sai a zo duk a raba da dukiyoyin da matayen da ɗaya'yan da ɗaya'yan da matayen sun zama bayi dukiyoyin kuma sun zama sauran gani sai a raba musulmi wannan duka malamai sun yi jima'i babu sabani a su shehu yace wa fil kufari bil irtidad khilafun amma kafirai waɗanda suka yi ridda wato musulmi ne amma sai suka yi ridda suka ce sun ba addinin musulunci sun shiga wani addini to malaman musulunci sun yi saɓani game da ƴaƴayensu da matayensu da dukiyoyinsu shin za a rabe su kamar yadda ake raba na waɗancan kafirai na asali ko ku ba za a rabe su ba ya za a yi قال ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم cikin manya manyan almajiran Imam malik imamu darul hijra Allah ya ji tansu yace fi ahli hisnin min almuslimina game da mutanen da ke cikin wata ganuwa ta musulmi ma'ana musulmi ne gari guda har suna da ganuwa tartaddu an dinin islam sai suka rinda suka bar addinin musulunci idan kufri suka fada cikin addinin kafirci abdurrahman ibn qasim yace la tusba zararihim ba za a kwashe zurriyarsu ƴaƴayensu wa auladahum ƴaƴayensu da matayensu wa nisa'uhum da ainihin wato matayensu ba za a kwashe su su zama ainihin wato bayi ba amma amwaluhum amma dukiyoyinsu fahiyar musulmi na wannan sai a raba wa musulmi ma'ana gari guda ne na musulmi sai suka riga suka koma kafirai to da ƴaƴayensu da matansu da sauran zurriyarsu ba za a ce sun zama bayi ba amma sai a kwace dukiyarsu sai a rarraba wa musulmi sun zama ganima gare su do wa qala ibn rushd ibn rushd al-maliki shi ma ɗaya ne cikin manya-manyan malamai na malikiya yace wa hadha huwa sahihu min jihati nazari wannan magana da ibn al ya yi cewa za a kwashe dukiyarsu a raba ganima amma 'ya'yansu da matansu ba za a mai da su bayi da kuyango ba yace wannan magana ita ce mafi inganci min jihatin nazari in an dubi ainihin wato jihar nazari na shari'ar musulunci in in an dubi yadda binciken musulunci zai nuna sai shehu ya ci gaba da cewa mai annal murtaddina domin waɗanda suka yi riddaɗin nan hararun asalin su ɗayaye ne ba bayi bane don haka ba za a mai da su bayi ba min asalin daga asalin su ma'ana asalin su ai ɗayaye ne sai suka ridda sai suka koma kafirci ko to wannan ridda da suka yi ba ta sa sun zama bayi ba amma duke su ta halatta ga musulmi amma suna nan a matsayin su a yaya dan haka ibnu al-qasim yace ba za a kwashe su a matsayin bayi da kuma ku yango ba ina fatan mun gane amma a kwashe dukiyarsu a raba a matsayin ganima wannan shari'ar musulunci ta halatta haka Allah ya shirya da mu Bala sai Ibn Rushd in ga malami yana magana yace malam wani ya ce yana cikin magana sai sake cewa kala ma'ana maganar malamin da yake ɗakowa tana da tsawo ne ya kawo iya wanda yake bukata zai sake ɗakowa a wani wurin ya sake jonawa sai yace kala ai kala zalikal alim ke ma'ana qala ai ibn rushd ibn rushd yace ila mazhab ibn al-qasim fil murtaddina zahaba ammatul ulama tatran abinda imamu dan qasim din nan ya tafi akan cewa za a kwashe dukiyarsu ta zama ganima amma ƴaƴansu ba za su zama bayi ba to dukkanin malamai na musulunci haka suka tafi katran wasu bayan wasu wasu bayan wasu duk waɗanda suka zo sai suke mun da wannan hukunci haka suke tafiya mun gane ko wa matu salafi da kuma ainihin limamai waɗanda suke magabata shehu yace wa idza alimta zalika to idan ka san haka anna man fa'ala shay'an min tilkal af'ali duk wanda ya aikata wani abu cikin waɗancan ayyuka almujiba littafsir waɗanda za su sa a kafirta shi yustatabu salatun za a nemi ya tuba kwana uku mun gane ko misali sai a je a kamo boka ko mai tsibbo ko mai turabi sai a zo a kamo shi sai a ce an bashi nan da kwana uku za a yi ta lallashin shi ana nuna mai musulunci ya tuba daga bugun ƙasa daga ainihin ɗauka alkur'ani yana rubutawa yana zubawa a jini ko a rubuta a shadda ko a je a zuba a najasa duk waɗannan kafirci wallahi tallahi suna halattawa ko a ce ya shimfiɗa alkur'ani izin sattu ya je ya ɗora a karuwa ta hau kai ya yi zina da ita Allah zai biya mishi bukata ko ya ɗora kafa ya raba qur'ani izu talatin nan izu talatin nan ya ɗora kafa shi dama kan izu talatin izu talatin ya ɗora kafa shi ya zama qur'anin ya zama kamar shadda ya yi kashi a tsakiya wai in yayi haka bukatun shi za su biya duk wanda ya bada fatawa da haka da wanda ya ce ai haka da wanda ya haka ya zama kafiri kamar yadda muka ci za a bashi kwana uku ya dawo ya tuba daga wannan abu fa in ta baturika in ya tuba sai a kyale shi shikenan ya zama musulmi amma kuma fa kun san yayi ridda duk wanda ya ridda ayyukan shi baki ɗaya tun tsayewa suke gaba ɗaya har sai da wasu malamai ma cikin malikiya da shafi'iya suka ce hajji ma da ya dace ya zo ya sake ta da waccan ta ba tun da ya rudda don Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka in ka sake kai shirka duk aikin da kai baki daya to aikin ka zai ɓaci wala ta kunan min al khasirin ranar kiyama kuma za ka zama cikin waɗanda suka tabe shi yasa wasu malamai suka ce har aikin hajji in yayi bayan ya dawo aikin hajji sai dawo yana zuwa wurin boka yana zuwa yana kaza yana kaza shikenan ya yi ridda duk abin da ya sai ya zo ya sake kuma mun fahimci wannan ko duk aikin shi na alheri ya rushe amma kuma ayyukan shi na banza suna nan a rubuce yanzu in ya dawo ya tuba din sai ya ta kokarin ayyukan alheri wajibai farillai sadaka da sauran abubuwa har ya zo ya riski wannan in ba haka ba kuma ranar kiyama zai tashi zunuban shi sun fi ladan shi yawa kun ga sai a watsa shi wuta kenan kuma har yau dai ba a tsira ba kenan to shi ne ke in ya tuba bayan kwana uku rika sai a kyale shi wa in lam tuba in kuwa bai tuba ba ku tuna bisaifi kufran sai a sa takobi sai a kashe shi yace kufran akwai abin da yasa kufran ba haddan ba in aka ce kufran ma'ana an kashe shi to yadda ake jan jaki da kare haka za a ja shi a je a samu wani rami can bayan gari a jefa shi shine ma'ana kufran ba za a yi mishi wanka ba ba za a yi mishi sallah ba ba za a yi mishi likkafani ba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba ba za a ce Allah ya ji kan shi ba sai a ja shi kiririri da kafa shi har a kai shi wani rami da ke bayan gari a jefa shi haka manzon Allah sallallahu alaihi ya yi da kafiran da aka kashe wurin yakin badar aka sa aka rinka jansu da kafafuwan sai wasu sun fara rirriƙewa suna warwargajewa aka tura su can cikin ainihin wannan rami manzo Allah ya ce Allah ya tsine muku albarka mun fahimci wannan da kyau ko to abin ake nufi da kufran kenan kai haka mu rinka fahimta wannan karatu da kyau shehu usman ya rubuta wannan littafi dai dama ya ce a kan mu hausawa da ke rayuwa a wannan kasar hausa da kuma irin ayyukan da ake yi malaman ne ke yi jahilan ne ke yi dindimin ji saboda haka ba ba wani wanda za a ware karka ga sai in wane ne yayi sannan hukuncin a'a shari'a ce tana hawa kan kowa kaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya babanka ne babarka ce yaya kuke da shi yana kada mandiri ya mutu ka ji hukuncin da shari'ar musulunci take karka zo gayyatar mu sallah ba mu zuwa sallah ba mu mishi addu'a ba abin da zamu ko da amanna ko ka fito mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu Shehu Usman ya ce wala tusaraku auladuhum amma ƴaƴayansu ba za a saka su a kangin bauta ba mun gane ko ƴaƴayensu ba za a saka su a kangin bauta ba amma dai su an ji hukuncin da yake a kansu shi yasa kamata ya duk inda inda shugabanni suna son Allah ya fitar da su lafiya ranar gobe kiyama kamata ya su rinka sauraron waɗannan hukunce hukunce suna ɗabbaka su alal akalli ke ma'ana kai mai anguwa duk ka duk inda wani malami ne buga turabi malamin tsibbo mai gani da daddare duka kwaso su a zuwa tattara su sun tuba alhamdulillahi su bayyana tubansu kuma a ga sun daina wannan aiki ba su tuba ba mai anguwa ya samo malamai kwararru masu iya jawabi su ta nuna musu musulunci har bayan kwana har kwana uku ɗan kwana uku ce ba su musulunta ba ba su gyara al'amuransu ba shi kenan a fito a tara jama'a anguwa baki ɗaya a sassare kawunan su shi domin ji shehu usman ya faɗi ba daga saudiya ba ne mun gane ko wa amma ma wujida min al amwal allati nahabuha min al muslimina shehu ya ce amma dukiyoyinsu waɗanda aka kwace dukiyoyi da suka kwace daga musulmi su irin waɗannan da waɗannan musulmi da suka yi ridda fal rabbihi akhadhu to duk lokacin da mai wannan dukiya ya gani sai ya kwace abin shi har su wuji da duk inda aka same ta misali irin waɗannan da suka yi ridda sai suka zo sai suka suru mota ta musulmi sai aka je jihadi aka je yakin ta da addinin musulunci ran nan kasar su aka je aka kakka masu kira ka kakka masu din nan to wannan mota kai da kake da ita sai a mayar maka da abin ka ba tare da an karbi komai a wurin ka ba shine yake bizairi shay'in ba tare da an karbi komai a wurin ka ba mun fahimci wannan ko yawa tunda taka ce dama suka zo suka kwace لأن na هبه الكافر domin abin da kafiri ya kwace daga wurin musulmi wa huwa yaz'amu annahu musulmin, laysa kama nahabahu al-kafiru al yace wannan abu bai yi daidai da abin da kafiri na asali ya ɗauke ba misali kafiri ne na asali ya zo sun zo yakin mu suka yake mu sai suka ɗauke motar ka kamar da yahude ko kirista sai ya gudu da ita da ya gudu da ita shikenan ran nan kuma sai ya zo musulunta to a shar'ance ba za a ce za a kwace ba sai a bar shi amma wanda yake ridda suka yi sai suka zo za su yaƙe mu kuma har suka kwashe mana dukiya mu kuma muka bi su muka je muka yaƙe su muka yi nasara a kansu duk dukiyar da aka kwaso sai a ce to wannan mota ai ta wani ce to ba ta cikin ganima amma mai da abin shi wannan gida na wani ne da suka yi rinto suka kwace to amma mai da abin shi wannan kaza an gane ko komai sai a mai da shi sauran kuma shi shikenan sai a raba to shine shehu yace wa amma ma na haba muslimuna minhum amma abin da musulmi suka je suka kwato daga wurin waɗannan waɗanda suka yi ridda falaisa lahum ba baya halatta ainihin wato su kwace shi ba za a kwace a basu ba fahum yuradduna su za a dawo da abin duk da suka kwata wala yuraddu lahum amma su ba za a koma musu da abin da ainihin wato aka kwata a wurin su ba mun fahimci wannan ko wannan kuma ba zalunci bane adalcin shari'a ne ma'ana abin da su suka kwace namu su waɗannan musulmi da suke ridda suka zo suka yaƙe mu za mu je a kwato wannan abu amma abin da mu muka kwata a wurin su to daga baya ba za zuwa kwace a mayar musu ba haka shari'a take ba zalunci a ciki wa amma man wujida bi aidihim musta'badan shehu yace amma wanda aka samu a hannunsu suna bautar da shi wa ama annahu hurrun yace shi ɗa ne suka kama shi ƙarfi da yaji suka mai da shi bawa fal ƙaulu hutu to magana shi za a karba ma'ana wannan magana da ya faɗa sai a yarda da ita ce ai ni ɗa ne ba bawa ba sun kama ni da ƙarfi da yaji ne kawai suka mai da ni bawa to kenan sai a ce to shikenan ka tafi ka zama ɗaɗin magana shi za a yarda da ita hatta ya tabayyana hatta ya tabayyana annahu riqun har sai ya bayyana cewa shi yana cikin kangin bauta ne ma'ana bawa ne mun fahimci waɗannan bayanai dalla dalla ko to sai shehu ce wa hadha akhiru ma aradna tafsilahu wannan shine karshen abin da muka yi nufin mu bayyana shi dalla dalla min hali ulaika al-mukhallitina daga cikin halayen waɗancan masu cuɗanya addinin su hadda ma bayyanahu Allah ta'ala lana gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu ya bayyana mana min kalamin a'immati daga maganganun limaman ilimi na addinin musulunci rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kan malamai wa billahi tawfiq muna neman dacewa a gurin Allah to wannan shine karshen fasali na farko wanda shehu ya kulla a cikin wannan littafi wanda yake bayanin al'amuran da musulmi waɗanda suke cuɗanya musuluncinsu da shirka suke yi dama kamar yadda muka ce ya kasa mutanen ƙasar nan kashi uku cewa akwai kafirai tsantsa akwai muminai tsantsa akwai kuma musulmi waɗanda suke ayyuka na shirka ya ce waɗannan duk kafirai ne su lissafa mana dalla dalla dalla dalla mun fahimci wannan ko to wannan ya gama dangane da wannan bayani a yanzu kuma sai ya ce faslun ga wani fasli في ذكر الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد shehu ya ce wannan fasli za a yi bayani ne dangane da al'amura allati ammatin balwa bi hafi hadihil bilad waɗanda bala'o'i suka game wannan ƙasa a'ani bila da hausa ina nufin ƙasar hausa ƙarar shehu yake fitowa yana gaya wa hausawa da su ko fa da mu yake fa mun gane ko kuma kowa ya ji zafi oho dai ba saudiya ba ne ko ina ne sokoto ne ko to in kuma ka ce a to fi malam alkila dama da <laughs> an gane ko wa kasurat ce kuma ainihin waɗannan bala'o'i sun yawaita wa in kanat musibatan amma yace ko da ike waɗannan masifu sun game baki ɗayan duniya filbilat a cikin dukkanin garuruwa amma kuma inda shehu yake ainihin zai dace da ya magana ko dan haka yana magana ne musamman nan kasar Hausa ko da yake ba mamaki duk irin waɗannan abubuwan ka je ka ga ale a wasu kasashen kar kai mamaki ka tafi Saudi Arabia ka ga suna yi waɗannan Larabawa da abin da ke Allah ka mutanen mu kenan malamin tsubbu sai biya kudin umara sai tafi larabawa sai ya waya larabawa tsubbu to kaga an yi wa balarabe tsubu sai ka ce to larabawa ma ana mutu, wane ne yake maka balarabe zai zama hujja a cikin shari'ar musulunci abin aka ce musulmi ne bin shari'ar musulunci Allah baya kallon fatar ka abin da Allah yake kallon shine ka kan mun gane ko kowa ya san Abu Lahabi Abu Lahabi wan uban annabi sallallahu alaihi wasallama ne uwa ɗaya uba ɗaya amma Allah yake tabbat ya abu abi wa tabbi babu ruwan Allah da janka ko da dangantakar ka matukar kai kafirci inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi zuciya Allah yake kallo zuciya ta jaru komai ya jaru zuciya ta baci komai ya baci duk asalin ka babu ruwan Allah da asalin ka asalin ka kenan ka bi abin da yake Allah ya shirya da to shine sai shehu ya ci gaba da cewa minha daga cikin abubuwan da suka zama bala'i a wannan kasa ta Hausa ma yaf'aluhu kathirun min ulama'i hadhihi albilad abin da mafi yawancin malaman wannan ƙasa suke yi to wannan kuma yanzu da tsurar malamai ake waɗanda dare da rana safe da yamma suna karantarwa amma kuma ba su karantar da 'ya'yansu da matansu da kuma waɗanda haƙoƙin karantarwa ke kansu wannan yana daga cikin bala'o'in da ake fama da zuwa ƙasar hausa sai ga matar malami ta fi kowa jahilci kuma haka bane matar malam ta tashi sallah sai ta raka'a goma bata san qabli ba bata san ba'adi ba ya ake karatun sallah ya ake kaza bata sani ba al'amuran hailanta bata sani ba al'amuran ba abin da ta sani amma kuma gashi shi malam wannan bala'i ne ko ba bala'i ba bala'i ne cikin bala'o'in da ke fama ake fama da su a wannan kasa ta Hausa kuma har yanzu ba wai zamanin shehu ba har yanzu waɗannan bala'o'in suna nan Allah kiyaye to shine yake cewa min tarki zawjat da za ka ga malamai sun bar matayensu wal banati da ƴaƴayensu mata wal abidi da kuma bayinsu muhmala sun rabu da su haka nan kara zube kal an'ami kamar dabbobi min ghairi an yu'allimuhum ma faradallahu alaihim ba tare da suna sanar da su abin da Allah ya farlanta musu ba min aqaidihim na aqidojinsu sai ka samu matan malami tana shirka kuma sai da malam bai koyar da ita aqida ba wa akami wudu'ihim da hukunce hukuncen alwalarsu sai ka samu matan malam ba ta iya alwala ba in ta tashi inda ta ga dama sai ta wanke so uku uku take wankewa so biyar biyar ne so goma goma ne ba abin da ta sani wa salatihim da sallolin su matan malam ta tashi kenan ta fara sallah sai ke ta bubbugawa sai ke ta bubbugawa ko kuma sai ga tsohuwa tukun sai a ce ai matan malam wani ce wannan ai ya mutu wannan hannun shi take sai ta fara sallah sai ta gaji ta daga za ta daina ta bubbuga ta bubbuga ta bubbuga ta salama alaikum ta ce Allah ya cika sauran sai ya cika a wuta jahannama wa siyamihim da kuma azumin su ba ya koya musu azumi da sauransu wa ghairi zalika da sauran abubuwa mimma aujaba Allahu alaihim ta'limahu daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya wajabta ya karantar da su wa mimma abaha lahum wa ahalla lahum min masail eh, buyutihim kuma bai bayyana musu abin da Allah ya halatta musu ko kuma ya ainihin wato a ibaha da halal duk ma'ana ɗaya ne da abin da Allah ya halatta musu ya ainihin kyale su yi min masail buyutihim na daga ainihin harkokin su na cinikayya matan malam tana so da goro a gida ne tana so da manja a gida ne tana nufin inji a gida tana firfau ne tana kaza duk bata san hukunce hukuncen da Allah yake ba shi yasa an aka kawo mata niƙau ko sirfau sai ta sai ta rike dusar dalili sai ta ce ai dusa ta wanda ya sirfau ne ko to Allah kiyaye in kuma tela ya ci rabin yadi sai a ce tela ya yi satar yadi kuma duk matsalar ɗaya ce idan ka kawo tela yadi hudu rabi ya ɗinka ya cinye rabi ya ci haramun in aka kawo maka surfe ka rike dusar kai ma ka ci haramun aiki aka kawo maka kawai me za ka yi sai ka yi aiki sai ka ba su ainihin dusarsu sai ka ba su garinsu aiki aka saka ka kawai sai ka yi aiki sai ka zazzage sai ka ba su takardar simintin su mun fahimci wannan da kyau ko amma in ka ci haka ka ci haramun ga in ka daga hannu ka yi addu'a sai Allah ya bugo ta ba zai karba ba ka shiga wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wala allaka ghuzita bil harami fa anna tustajab da'watuka ka ci haram ka sha haram ka sa haram an ci da kai da haramun mai yiwuwa tun kana karami yaya za ka ɗaga hannu manzan Allah sai da ya bada labarin wannan mutum duk alamomi na karɓar addu'a sun gama cika matafiyi manzan Allah yake duk abin da ya roƙa Allah zai amsa yana cikin wahala ya cancanci tsaf Allah ya karɓa addu'a shi amma sai manzan Allah yake ya ci haram ya sha haram an ciyar da shi haram tun yana karami yaya zai ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya karɓa abdullahi bin umar ya ce in kai sallah da rigar da take naira ɗari aka ɗinka ta naira ɗayan ciki haramun ne ko kayi sallah Allah ba zai karɓa ba sa'annan duk sa'an da jikinka ya ƙaru da kiba da wani abu na haramun aka ce sannaru auladi, wuta ita ta fi dacewa da ta ci wannan ma'ana kana tattalawa wuta ainihin kayan da za ta ci ne kawai kiraren wuta kake tattalawa Allah kiyaye to shine malam yake bayani cewa ba su karanta da su matsalolin su na ciniki wa wa ma shakalal buyo da kuma abubuwan da suke da kama da ainihin kasuwanci sai shehu yace wa hadha qat'un azimun wannan fa kuskure ne mai girma malamai suke yi wa bid'atin muharrama kuma bid'a ce da take haramun ijma'in malamai an gane ko wa ja'aluhum kalwi'a'i sun mai da waɗannan mataye nasu sun zama kamar buhu kawai ya amaluna biha za su aiki da wannan buhu hatta idan kasara har sai wannan buhu ya fashe ya farahuna hu sai su jefar da shi sai sai su jefar da shi a cikin bola sai ce ai mawdu'in najasa ma'ana menene addamin bola din nan sai ce gurin najasa ba haka ake buhu ba sai ka sai buhu sabo sai ka gama amfani da shi sai ka jefar da shi to haka suke mai da matan su shikenan sai ya aure ta sai ya gama cin mai ta kai shikenan ba abin da ya karantar da ita na abin da ta kare da shi na tana zama da malami tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya hada mata tara cikin matan nan tara kowace malama ce ta san Qur'ani ta san hadisi ta san kuma fiqh ina fatan mun gane ma'ana babu jahilai cikin matan manzon Allah babu jahila ko da daidai da kwaya daya duk matsala in ta kama ki ke budurwa ce ke tsohuwa ce ke matsakaiciya ce akwai matar annabi daidai da ta ake wanda za ki je ki tambayi abin da kike so tambayan nan ta shafi qur'ani ko hadisi ko fiqh ko lugal arabiya duk sun sani ya karantar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai yanzu ba karantar da iyalinka ma'ana ba ka cikin hadisin da manzon Allah yake al-ulama warasatul anbiya'i malamai magada annabawa kai ka kai ka gaji suwa kenan ka gaji iblisai Allah ya kiyaye to shine shehu yace ya ajaba wayo abun mamaki wannan irin abun mamaki yana da yawa kaifa yatrukuna azwajahum wa banatihim wa abidahum yaya suke barin matayensu da ƴaƴayensu da kuma bayinsu da jahilci fi zulumatil jahili a cikin duhu na jahilci wa balali da kuma fata wa hum yuallimu yuallimuna a tulaba'ahum suna karantar da ɗalibansu saba'an wa masa'an safe da yamma sun malamin ya fara karantarwa tun asuba har sai a zahar tun la'asar har magariba tun bayan isha har sha biyun dare amma iyalin shi fa ba ya karantar da su to shehu ya ce wannan akwai abin mamaki kwarai da gaske dangane da wannan abu shi yasa wata yar malamin sai ka aure ta sai ka same ta jahila ɗari bisa ɗari ba ta san komai ba da kikiya ce jaka ce wallahi wata jaka ce malam yadda ka ganta ɗin nan bususu talla kawai take wuni na abin da ta sani to haka uwarta take haka ko da an tashi magana an ta tsufa sai ta ce me za a gaya mana ubana shine malami a garin mu kan tudu to wallahi ta gangaro da ka kuma ki wuce wutar jahim sa'id bin musayyib akhirul mutaqaddimina yana da wani almajirin shi wata rana sai almajirin ya kwambi bai zo makaranta ba sai sa'id bin musayyib yake tambaye shi lafiya baka zo makaranta ba kwana biyu sai ce mata ta ce ta mutu kuma a ba ni da abin yin aure ban samu hankali na ya kwanta ba sai ce a ko kana buƙatar aure sai ce eh amma wane ne zai ba mai kwandala biyu ɗa kwandala biyu aljihu kato-kato waye zai bani ɗa sai ce in nace na baka zaka ansa yace na karba aure ya ɗau na baka ka karba sai aka fita aka nemo shaidu biyu ku shaida ni sa'id bin al na auren mishi da ƴata wanda a bisa kwandala biyu shikenan dare na yi kawai sai aikawa ma cikin gida ya ce a je a gaya wa uwar yarinya cewa ya yi mata miji yau ya ɗaura mata aure kaji lokacin da maza ke da iko kenan wallahi in yanzu ne to jikinka zai gaya maka jikinka zai gaya maka ka ɗaura aure baka je ka gaya uwarta ba da dangi na tudu da gangare duk sai ka je ka gaya musu sai a samu wata tsohuwa malam ta yi naɗi halaye din fa na sai daga ta wani naɗi mai kunne biyu a gaba sai ta ce to zan tsine maka albarka zan tsine maka albarka kai na sabon addini za ta sai ta warware auren to sai da bin shi shikenan dare na yi kai sai wata sai ta sata a gaba ba wani biki ba wani tariya balle a zuwa kada mandiri ko jarka duk wannan shaidanci ne sai zai kwankwasa kofar gida wannan almajirin shi sai almajirin ya fito ya ce waye sai ce sa'idu ne yace na gama tunani na duk madina ba ni da aboki sa'idu mutum ɗaya na sani mai suna sa'idu shine malami na kuma ban isa zai na ba yace amma sai na bude sai na gan shi da ɗaya a gaba yace ga ta nan mata ka ce ka ji tsoron Allah ka rike ta sai kuma ki ji tsoron Allah ki mishi biyayya sai ya jawo kofa sai ya tafi an yi aure rana ɗaya an tare kuma auren ya fi duk wanda ake albarka ko ba haka ba ya fi duk wannan auren da mata su sun ga su suna ihu a kwararo albarka yace sai na samu ƙyar ta haddace alqur'ani izo sittin ta haddace hadisan manzon Allah ta san fiqh ta san lugal arabiya duk a kwandala biyu ya fi wannan da zaka kashe lora dubu ɗari ka je ka same ta bokon ma bata iya ba bokon ma da ake so kai ta je tiri ko 999 sai ba ta san komai ba wallahi ba abin da ta sani abin da suke zuwa koyowa a bokon ne daurin zanin kulle a baya kallabi kuma kuma kun san sunanta <laughs> ba shi ne muke zuwa muke koyowa ba da ba ka ka tare ka da turanci <laughs> sai dai ta ce a hawa ita da ai ni ina jin kunya ne, mu yin turanci yawa yau za ta maka ba wallahi ba ta san koyo ba ta iya ba ƙarya ne idan za ta rubuta wani saurayinta wasira ta son ta cuce shi sai ta je wurin wani ya rubuta mata vocab a tsatsamo masu tsada haka my morning star my filin my my nene my my ne kaga ana wasu yan taurari a sama duk za ta damfare ka wannan <laughs> to shi ne shehu usman yake cewa wa ma zalika illa li khata'i anfusihim shehu yace ba abin da ya jawo waɗannan malamai suka fada cikin irin wannan abu sai ainihin kuskure ainihin wato anfusihim suka kuskure kawunan su li'anna fi ta'alimi tulaba'ihim riya' riya'an yace domin karantar da ɗalibai akwai riya ko za a ce babban malami ne ya san kaza ya san kaza ya san kaza wa fakaran akwai alfahari wa hadha khata'un azimun shehu yake wannan kuskure ne wanda yake mai girma mun gane ko لأن تعليم الزوجات والبنات والأبيد domin karantar da mataye da ƴaƴaye da kuma bayi wannan wajibin abu ne wanda yake wajibi wa ta'limu tulaba'i karantar da ɗalibai kuwa nafilun nafila ne wal wajibu muqaddamun ala nafli ijma'an wajibi ko ana gabatar da shi akan nafila wannan duk malamai sun yi ijma'i ko ba haka ba ka zo da haka sai ka duba ka gani kana daga cikin irin waɗannan in kana daga ciki amfanin karatu ba ka ce yau an yi karatu an zage mu ka zama dabba dabba ce ba ta fahimtar magana amfani an karanta ka ji abin yi daidai da kai ake to sai ka gyara amma an kace an zage ka nan daga ran nan kuma kayi batun da yake da wahala ka dawo ka gane ina fatan mun fahimci wannan da kyau to har sai aqida ta shiga mutane da wahala a ga dan malami ya zama malami da wahala har abin ya zama kirari dan malam ka ci halin malam rago da wutsiyar kare dan malam mun gane ko da wahala dan malam ya zama malami dan malam sai ya zama wani katur gumin dan kwallo ko kuma wani cikakken dan iska dan rawa ko kuma duk wani abu da ka sani ma'ana in ma babban malami ne in ya mutu a anguwa gidan sai ya zama gidan yan iska kuma dan Allah wannan ba za a bincika yaya al'amarin ya faru ba sai a ce sharrin yahudawa shi kanshi malamin ai ya zama ba yahudi akan wannan abu sharrin yahuda sharrin yahudawa a ce yana karantar da ƴaƴan yana karantar da ƴaƴan yana karantar da ƴaƴan ko yahuda ba su fusgi na ai ba za su fusga duka ba amma malami nawa ne ya mutu gidan ya tarwatse ya zama gidan jahilai fatawa tsarki sai an fito waje sai ka rasa duk gidan ba wanda zai karantar da kai ahlari ko kawaidi ko wanda zai karantar da kai daga biramin nasu zuwa sabbe ba fada bala'i ba to wannan abin da shehu usman yake faɗi shi ya faɗa kuma ya cika dan ƴaƴan shi malamai ne bayin shi malamai ne jikokin shi malamai ne matan shi malamai ne ga dan shi Muhammadu Bello mun gane ko ga littattafai nan ya rubuta da yawa daga cikin wanda nake faɗi je infaqul maisur fi tarihi biladi tukro littafi ne shi ya kusa girman bulogul maram mun gane ko akwai ishi asma'u tana da littattafai da yawa a cikin fiqh cikin arabiya cikin abin da ya shafi har magunguna ta ce kaza da kaza da kaza magani ne ya tabbata a sunna kaza da kaza da kaza tana tattauna ilimi ɗan shi ta cikin shi ga kanin shi Abdullahi Gwandu Shehu Usman ya fara karantar da shi har sai da aka waye gari aka ce ya tabbata Abdullahi Gwandu ya fi Shehu Usman ilimi illa daukaka ce Allah ya tsaga Shehu fiye da shi sai da ya tafsiri babba ya zo manya manya littattafai ga sunan na ilimin hadisi na ilimin lugal arabiya da tasrifi da nahau da fiqh da duk abin da ka sani sai da suka rubuta albarkacin albarkacin Shehu ya zauna yana karantar da su sai ka kai ma sai ka bincika ka kai kana cikin waɗannan da ake faɗi to ka ji kai ma ka zama dan bid'a bid'ar kuma da ta zama wadda take muharrama ma'ana kana titi ta abin da yake mustahabbi akan abin da yake wajibi to ka fada cikin halaka sai ka kokari ka gyara mun gane wannan ko Allah ya shiryar da mu to nan ce gabar da zamu kwana insha Allah ta'ala sai kuma ranar litinin mai zuwa zamu ci gaba da ikon Allah an gane ko amma kafin yi addu'a akwai wa'azi da aka gayyace mu gobe za insha Allah wa atidin wada a layin majrur an gane ko in Allah so gobe kamar karfe takwas da rabi sa'annan kuma dangane da alƙawura waɗanda suka san sun yi alƙawuran su ga wannan takarda an wannan littafi an zo da shi waɗanda suka san sun bayar da nasu ba a ainihin rubuta sunan su ba sai su zo su ainihin wato a rubuta sunan su wannan shine bayanin zamu ce sallu ala nabi Allah ya sai mana kurakuran mu marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu muna roƙon Allah waɗanda ba su fahimci addini ba Allah ya fahimtar da su waɗanda suka ainihin fahimta muna roƙon Allah Allah ya ƙara musu fahimta muna roƙon Allah Allah ya gafarta waɗanda suka riga mu lahira da imani muna roƙon Allah Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba abubuwan da muka sani Allah ya ƙara musu sani da fahimta a kansu Allah ya sa mu rinka ayyuka da abubuwan da muke karantawa Allah ya tsarkake zukatanmu da gariya da shirka muna roƙon Allah Allah ya ji kan shi Usman da shi da mahaifansa da malaman su da sauran musulmi baki ɗaya muna roƙon Allah Allah ya bamu ilimi wanda za mu iya ainihin rubuta mu ma yan baya su gada wasu bayan Allah suna neman mu kiyaye su addu'o'i akan wasu bukatu su muna roƙon Allah ya taimake su da mu wajen biya mana mu na alheri baki daya Ko waɗanda Allah ya musu rasuwa cikin ƴan mu a wannan mako baki ɗayansu muna roƙon Allah ya gafarta musu maza da matan su wanda duk yake neman ai mishi wata addu'a ta alheri muna roƙon ko ya aiko ko bai aiko ba Allah ya biya mishi bukata Allah ya taimake ƴan mu masu yin jihadi a mu na musulunci baki daya kasashen bosnia da algeria da chechnya da sauran bangarorin musulunci baki ɗaya allah ya taimake su kuma musulmin najeriya allah ya taimake mu wajen kafa gwamnati da shari'a musulunci a wannan kasa bayan an yi jihadin takobi da takobi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah karatun riyadu salihina ranar asabar mun mai da shi awa daya masu kasar zai su rinka tsawo da 60